fahtaru ila sa'ibataini yanzu dai abinda nake so gare ku ku tsadi daya amma abinda kuke so biyu din ba zai samu ba imma sabiya wa imma mala ko a ba ku yaran da aka ɗeba a rike dukiya ko a ba